الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma yau muna takwas ne ko tara da muna takwas ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku muna cikin suratul anfal za mu dora ne akan inna sharar dawabi idan mun karisa magana akan wala ta tawallau an kuwa an fi don eh, mun riga mun gama abin nan jiya ba mu karisa al'adun auren nan ba amma dai mun riga mun bar su mun wuce ya isa haka masu azantuwa za su azantu kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kafin ma tambayoyin ana ta damuna da maganar ba a jin karatun nan a progress to gaskiya har wasu mutane daga kauyuka sun zo sun samu to na yi ta kokari da in bincika ga gane abun akwai na fada ana sawa amma shi ma minti talatin ne to shi ma da na bincika ne na samu wanda ya ɗauki nauyin awa guda ya biya amma kuma minti talatin ake sakawa to shi ne na kira gidan rediyo su ma na ce musu da biya yadda ba dole a biya mu sauran mu da suka wuce a baya to amma shi wannan na fmc ba a biya ba ba wanda ya magana sa fmc a can gidan rediyo na tambayi gidan rediyo da sun ce mun ba wanda ya biya da ce to ni na yi tsammanin cewa daga nan za a sai da za a yi kuma sun ce sun yi magana da nan amma dai babu wani abu na ce mun to saba mun lokaci tun da ba wanda ya biya ni zan biya ni zan biya kuɗin za a kare Allah ya tun da mutane har da kauye suka zo suka sa so bai kamata a ce cewa mu domin karatun ya fi ƙarfin wannan masallacin da kuke zo wallahi da yake zuwa ya wuce da wuce tsammani ko mutanen ƙauyuka suna bibiya to shi yasa da ke yanzu su sama mun lokaci lokacin da ake sa mana dama karfe tara ne da sun gama labarai ake sawa karfe tara na safe yanzu saboda sakacin mu ba mu magana ba tayar din masu sun sun ba mu eto ni dai ta bangare biyu ne su ma nan kwamiti in ba za su iya ba ne su biya ba. su kuma can idan ba za su yi ba ba a je an biya ba sai su ce mun to ba biya ba kaga sai da san abin da za amma duka ba wanda ya magana su komiti a nan ba su ce komai ba su ma can ba su ce mun komai ba sai mutanen ƙauye ne da mutanen gari da suke ta buguwa waya wayan wannan ba ba kullun sai an tambaya wala runa kullun sai an tambaya akwai wanda suka zo daga ƙauye ba suka sai kasai kasai waya kan za su je su ta ji saboda ba a sawa a rediyo to za ga bai kamata mu ce mun yi haka kuma kwata kwata kudin dubu ɗari uku na da su a wata ɗaya da wada saboda haka nake su saba mun kayan ni zan biya kudin zan sa insha Allah mai tambaya na cewa malamin Allah ina hukuncin matar da ta A tilasta wa mijinta cewa sai ya sake ta bayan kuma yana ciyar da ita yana sauke haƙƙin ma na aure sannan kuma ɗan uwanta sun ka gaya mata baya akan to wannan zai bangare to goya mata baya a kan ta yi aikin gwamnati sun da ta yi karatu to idan sun goya mata baya ta yi aiki ka ga irin yadda ake ta samun matsalolin mutane ke shi yasa kullum nake gaya mu? akwai sharaɗin aure akwai sharaɗi cikin aure da zuwa kana sa kanka kawai kuma wani lokaci ilimin kaga ya zama musifa mai yanzu ilimin da yake sun kashe aure saboda an yi karatu ba a aiki sai mutane kawai su ta gari shi auren bai ta aiki ba saboda haka aikin gwamnati shi ne aiki amma auren bai kai aiki ba don haka yan uwanta su taru duk abin da kake na lada din su suna ganin ba aiki ba ne saboda haka in ba zai bata sai aiki ba kawai a karatu ya zama kamar wato kwalliyar mace ce in sai ta kwalliya ba wanda ya ba aikin banza da haka sai ta neman mutane da magana ta yi kwalliya ta biyo titi ba wanda ya ce komai ta zagaya can ba wanda ya ce komai sai ta fara zagin mazaje to haka yanzu ita ma wannan ta yi karatu tana ganin in dai ba aiki ba to ai wato yanzu kamar ma auren banza ne kuma duk tana su aiki yaudarar da ake musu shi ne cewa wai wai mijin wai koda bai miki komai ba ke kina da yadda zaki to dama ta yi aure ne don mata komai abinda Allah ya tsora mun ba cewa ne in ciyar da ita ba mata sutura ba ta gurin zama ba ta da lafiya in kula da ita me take nema kuma sai a ce in ban mata komai ba yanzu wannan ba komai ba to amma haka yan uwa suke shiga su ce in ba a mata komai ba kina da ma abin da zai wannan ya sa wasu iyaye ma ba sa barin wato ‘ya'yansu ma su yi auren saboda suna karatun boko domin duk mun daga rayuwar mu mun dora akan karatun aikin gwamnati wanda gwamnatin nan ba za ta iya wa mutane to kaga da yanzu ‘yan uwanta sun goyi bayan ta shi kenan ta kashe aure kaga sun ce ana ciyar da ita ana ba ta haƙƙin aure amma ta ce an sake ta an tilasta maka kuma wallahi kar ka manta da yi aikin ne kawai wannan shi ne to shi nan in ka ga za ka iya kai amma dai in dai ka tilasta sai an ba ta takarda to ko an ba ta takardar dai Allah ya ne mata wannan shi ne hukunci duk matar da babu dalili ta cewa mai su sai ya suke ka ta nuna takarda to kusan ma cewa ake ba za su ce kan shin aljanna ko da ka yan uwanta sai ku je ku yi ta yi ku ziga ta ta neman takarda inda Allah ya yi ku dangin yahudu ne magana gaskiya ne a yi magana gaskiya ne mutane kawai sun dauki yahudanci sun mai da shi addini sun dauki addini kuma sun je da shi auren da Allah ya masa ayoyi cikin alkur'ani yanzu Allah ya yi hadisai malaman fiƙi sun yi masa babi iri daban-daban kai ka zo ka ce wai yin sama ba komai ba da aikin gwamnati shine a gaba kuma haka ake yi za a gayar duri gima za a yi ta yi da haka da irin waɗannan mazan aure su ne na rana da su wallahi tallahi su je su kare sai dai ka je ka nemi ta baiwar Allah wanda za ta yarda ku bi Allah kawai ku yi ibada wani abu ne banda ba abin da ake yi yi mace ta zo kawai wai wannan wai police din da ne zo din zama akan teburin kwalliyar ta ma na wani ne adon ta duka na wani ne ba ita ce dai ba ita ce ba adon ta ma wallahi na wani ne za ta zauna tun karfe takwas sai karfe hudu ya za ta koma gida ta maka kwalliya ta ci maka taya kuma salarin ba ba ka za ta ba in ba ka sa ma ba ki ma ba ka za ta ba wannan shi ne ba yahudancin da aka ba ka ba mutane shi ne yahudancin kai ta ganin ka da wayoyin wasu wai kwalis ɗinta ne inda zai je ya kwalis to mere tun da zance kake da shi ba kyama ba komai za ta zo ta zauna tana cin abu a gaban wani namiji yana tafi da shi yana kallon kirjin da wai kwanin ne ai kwanin wannan yahudanci shi ne aka ɗauka addini an yi watsi da shi kawai mutane sun zo sun dawo wani abu daban aka nema na malam kai ka ita ne ka aure ta tana aiki ka isa ka ce wani ba zai kira ta ba ofis da daddaren aiki ya taso ko kuma kai ka isa ka ce yanzu an ba su asamin zuwa abuja ba za ta je ba wadda ba za ta je abuja idan kama wani hotel ita ma sai a kawo wata hotel ko za ta tafi da kai ne saboda kai mijin da ne duk ba za a yi ba duk shiriri ta nan da ake cin bayan ƙur'ani ya ce wa ƙarna kuma ya ce kada ke tafiya in ba da mu'arrabi ba yanzu shi wanda ya tafi da ita haramun zinzar kuma hakan za a tafi duk wannan saba wa manzon Allah da ake kuma shi kenan dai a zo a kare kuma a kare a nan ba kuɗin babu daraja ba kuma bin Allah kenan in ka zara ta iya su je ku ta yi ba dai ni ba zan iya ba yau musulunci ba ba zan iya wannan ba a suna suna zaune suna jin mutane a ji na kawai suna ji bayan da za a gani yawa ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta mutum ne yana da mata hudu sai yana son ya aure wata sai ya saki daya saki daya ya wari waccan bayan auren da 'yan kwanaki sai ya rasu to me wacce aka sake don don idda wannan bangare na? mai hukuncinta miyan wacce meye wacce aka take don iddar ta ba ta kare ba to kun ga irin matsalolin ko yanzu in ba malamai ba su da su warware wannan matsalar na shi da yanzu ya haɗa kwama shala kuma ya tafi lahira yanzu duk rigimar kan abu ɗaya kar kumanta maganar gado a nan ake rigimar mu kuma an kawo mana tambaya za mu ba da amsa ko a zage mu ko a yaba ɗayan biyu ne zai faru kuma dole sai mun amsa kuma dole sai kaji ko ba za ka yi aiki ba wallahi ko ba za ka yi aiki ba sai kaji dole za mu amsa ga abin da malamai suka faɗi ba shi sa na rubuto shi ma a rubuce don in karanta idan kana son tsarin bayani ka nabi kitabin fatawa na eh, ibnu taymiyyah akwai fatawar islamiyya da majmu'ul fatawa na bin baz an gane ga abin da suke cewa abu na farko yace la yajuzu lahu in imra'atan rabi'a qabla intihai iddatu zawjati rabi'a baya halatta ya auri wata sai in wacce aka suke ta gama idda to kaga kenan tukuna tunda baya halatta auren ma haramun ne wacce aka aure wacce ba ta gama idda auren haramun ne la ya juz kenan idan la ya juz ne auren bai yi ba shi za ya ce kabula intihai iddatin zaujatin rabi'a tun kafin mace ta hudun ta gama idda wannan auren bai halitta ba allati tallaqaha wacce ya suke ne yace idza kana talaqu raj'iyyan wata matsala bai shigo da ita idan sakin ya kasance sakin kome ne saki ɗaya ake mata an gane idan dai sakin ta sakin kome ne to sai ta gama idda sannan kai ma sai kai aure, saboda sun ce idan mutum yana da mata hudu ya sake ɗaya ba ta gama idda ba to shi ma bai halatta ya aure ba saboda ba ta gama idda ba don matansa hudu ne yanzu Tunda take sakin ɗaya ne shi yasa malaman fiqh suka tafi akan cewa wato namiji yana yin idda a lokacin da yake da mata hudu ya take ɗaya kuma take ɗaya kuma tana son yana son ya aure wata to shi ma sai ya jira sai an gama idda shi ma ya shiga idda baya halatta ya aure an gane yasa suka ce la ya tazawwaju hatta tantahi iddatu ba zai yi wani auren ba sai ta gama iddata sun ma ya tazawwaji bin rabi'a bayan ta gama wata ta fita to sai kuma ya aure ta hudun da yake so amma ya ce walau kana ba'ina ko da sakin sakin ba na komai ba ne misali mutum yana da mata hudu sai ya sake tsaya sake uku to bayan halatta fici shi ne ya bari sai wannan da aka mata sake uku duk da cewa babu alaka ba ta dawo gidansa to sai ta gama idda wannan shine afdal wa ahwa a wajen malamin su shine abin da yafi dacewa kuma shi ya yafi cancanta to shi ne yace idza kana talaqu raj'iyya wannan cewa duk wanda ya suke mace cikin sa hudu ba ta gama idda ba kuma take ɗaya ne haramun ne wani auren wannan bi ijma'in musulmi ijma'in malamai ne na musulunci ba a bukatar wani tawili a kan wannan saboda haka nan yanzu ya mutu amma ya yi haram ka ga matsala لأن مطلقة الرجعية yace domin ita wacce aka sake ta cikin kome laha hukumul zawjat tana da hukuncin matar aure ne tunda dai saki daya a kamata. an gane amma idan kana talaqu ba'inan idan sakin ya zamanto saki ne na nesantawa saki uku akai mata to wannan khilaf bainal ulama akwai sabani a tsakanin malamai amma wal afdal abun da yafi wal ahwal da kuma abin da yafi dacewa an gane tarkuhu ya bar yin auren ita ma wanda ake mata saki uku kenan ba wanda ba za ta dawo gidan kan ba hatta tantahiya iddatul mutallaqa har sai wanda aka sakinta gama idda an gane wa idza kana talaqu rabiyan idan ya kasance sakin ta na kome ne wa mata zawju sai murci mijin ya mutu kamar yadda aka faɗa yanzu qabla khurujiha min al-idda tun kafin ta gama idda ba ta fita daga idda ba fa innaha tarisu minhu fardan shar'iyya za ta gaje shi gado na shari'a da haka yanzu mata ta biyar da aka auro ita ce ba ta da aure kuma ita ce ba ta da gado wacce da aka take aka kora daga aure wata ita take da gado kuma ita ke da ta kama ba yadda za ta yi wata tana lahira amma sai an maka hukunci kaga matsalar ke saboda haka yanzu yan uwan sabuwar mata ba su da gado kada ba su sare don na zai rigima ce rigima ce aka haɗa ce za a kawo mana tambayar ka ji aiko kar ka yadda ka je ga irin wannan fama talar yanzu mutum yana da mata hudu ma mai kai shi ga wannan ni wasu mutane kan wata irin sha'awa ne suke da ita ne ni ko 'ya'yan mayun mata ne ne haka mutum in ba ɗan mayun mata ba me za ka yi da mata haka ala nuna tsakani da Allah mata hudu har ka je a gama inda ka shigo da wata wadda ke wani kaɗin zumuɗi ne da zumin zuriya ya sa ake waɗannan abubuwa an gane? amma idan ya sake ta ta gama inda ta yi komai sai ya mutu to falaisa laha irs ba ta da gaba amma zutun da tana cikin takaba to shi kenan. tana da gado wannan dai ta hudun da aka wasa ita ne yanzu Allah ya ba mu gado ita ne kuma Allah ya dora mata kaba ita kuma wannan a sallame ta ba ta da gado ba ta kuma da takaba don ba ta ma da auren ko baka ji ba ne kuma kuma ko daga fikihun malikiya anan cikin risala in ka bi za ka samu duk inda ka je ka samu a hakamu sala za ka samu wannan hukuncin baya bukatar wai sai ka yi ta wani dogon bayani da kaza da kaza hukunci ne bayyananne don masu karatun fikihun malikiya daga risalar kirawani za ka samu wannan abubuwa saboda ka ko rashin lafiya ma kake yi mai tsanani an hada ka kai saki saboda wata kila zai sa ka tura matar daga cin gado to yanzu kaga yayi ya kuma mutu auren bai halarta ba an gane haramun la yajuz yawa kuma bin ba zai ce bittifakin musulmi ittifakin musulmai ne sai dai wani mai son zuciya ba fa ittifakin malamai ba tukunna ittifakin malamai da ba ittifaqin musulmi ne duk wani musulmi inda na Allah ne ya yi ittifaqi ba ta daure sai dai shedani to sai mu saurari kuma mu ga shedanun da za su sake fitowa su mana magana da za mu jira ka san akwai su suna wani ne zai ce ai baka gane kan tabbayar ban sai ya ta maka shiri ta saboda yana son sai ya samu halacci kai hakuri malami baya iya halattawa ko malami baya iya haramtawa duk dabarar da ka kawo ko tambaya kamar kwada ta rashin gaskiya malami ba taimake ka ba sai yi fatawa wannan fatawar ba ta iya halatta abu gara kusan wannan da ko wani wanda zai zai rika ga a ah, ai kaza da kaza ai bayanin da suka maka ba ka gane ba ne ta bin ba zai yi ba wallahi in dai ka san dama ba kan zai zake ba wannan fatawar ba ta iya halatta maka haram har annabi ya faɗi wannan annabi ya ce kuna kawa jayayyar ku na. wani ya zo da zaƙin baki da iya magana sai in gamsu da zaƙin bakinka da iya magana in yanke hukunci in bashi abun kuma ba nasa bane zana ya to wallahi yankin wuta ya karba kuma Allah ba zai halatta masa shi to in ma ba daga bakin manzo Allah zai fito amma bai halatta ba to wani malami da yake da wani tsarkan baki da zai fito ta magana ba ya latifu su ja ba ko ba zai halatta yawa saboda da gara a gaya maka gaskiya jama'a mu daina wasa wallahi saboda ni al'amarin duniya nan kullum ina gaya muku dan fa zama ne na lokaci dan kalifa wallahi tallahi mutum ya daina wasa yanzu dai kaga ya mutu haka tambayar ta nuna ya mutu to sai ne bayan yan kwanaki kana an yawar ne kuma yanzu ya mutu da mata biyar kenan to wanda ya mutu da mata biyar ne ne ya yake a wajen Allah ku daina ka san zama wallahi wallahi mutane su daina garaje ba abun wasa bane Allah ya sauke karanta mana malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تقولوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a fi'ullaha wa rasula ku yi ma Allah da'a ku yi wa Allah wala tawallaw anhu kada ku ba da baya daga barin shi Allah eh, kada ku ba da baya daga barin shi Allah kuma kada ku ba da baya daga barin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'u alhali kuna ji Allah tabaraka wa ta'ala yake wala takunu kada ku kasance kallazina kamar waɗanda qalu suka ce sami'na munji wa hum la yasma'una alhali basu ji ba malamai sun yi ta sabani akan maganganun wala ta wala ta wannan kada a ba da baya shi ba da baya wato shi ne juya ma hukuncin Allah ka ƙi karɓansa wanda wanda yake maka magana ba baya ka juya masa ba gaba da gaba kuke magana shi a wajen Allah an juya baya shi yasa arabi yake faɗa a ƙarƙashin wannan aya yana cewa wala ta wannan ma'anarsa ai wala tatruku ta'atallah kada ku bar yi ma Allah shi shige kun juya ma Allah baya fi ma kun bihi wa nahakum anhu kuma cikin abin da ya umurce ku ya hane ku kada ku ki karban wannan to idan kun yi wannan ba ku yi ma Allah din da'a ba cikin umurnin da ya yi muku kuma ba ku hannu ba cikin abin da ya hana ku to shikenan kun ba ma Allah baya ana shine kun bijire kun yarda da Allah imamu sa'adi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rubuta tafsirai yana hannun mutane da yawa shi ma da yazo cewa yi wala wallau!" ma'anansa ai an hazal am kada ku ki wannan umarnin da Allah ya faɗa don ya ce afiqullah wa rasul wanda kuma shi wannan umurnin shine allazi huwa ta'atullah a yi ma Allah da'a wa ta'atu rasulillah ne kuma ayi wa manzon Allah da'a kaga kenan duk suna kama san ya ce wala la tutraku nan kuma ya ce kada ku kibin umurni shikenan dai kusan duk ma'ana ɗaya ne mai tafsirin tantawi shi kuma cewa yake wala ta wallau ma'anarsa shi ne wala uridu wa inna iradakum minhu khasaratan azima lakum dunyakum wa ukhrakum yace kada ku kawar da kai ku bijire ka da tawaye in Allah ya magana yake kai ka za ka ce ba za ka yi ba shi kuma kaga abin da yake faɗi kenan yace kada ku bijire domin bijirewar ku daga barin Allah hasara ce mai girma akan ku kuma hasara ce a cikin duniyar ku kuma hasara ce a makomar ku lahira da haka kada ku bijire ma umurnin shi Allah kada kuma ku bijire ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bijirewar asara ce a kan ku kuma asara ce mai girma a wannan duniya din da kuma lahirar alusi a cikin tafsirinsa ya faɗa yana cewa wala wallau ma'anarsa shi ne annafiqu bi wujubi ta'atihi wal mawa'idu zawajira an mukhalafati shi alusi abin da ya ambata yace kada ku bijire akan abin da kuka yi furuci da shi wajibi ne a kanku. abin da ya zama wa'azi ne a kanku daga wajen Allah masu wa'azantarwa kun tabbatar da waɗannan kuma ku aikata tsakanin Allah a kai. akwai abubuwan da mutane sun san wajibi ne su daina su akwai kuma wajibi ne su aikata su amma ba sa yin su wasu ga wajibi ne a ce a yi sallah akan lokaci kuma ba za su yi wajibi ne a hana kaka ka hannu daga barin zina kuma ba za ka hannu ba so kaga kenan waɗannan ita ce albawa'izu zajira wa'azi da suke muku gargaɗi da tsawa idan kai kaza kaza zai same ka to kada ku juya ma irin waɗannan umurnin baya domin juya musu jawo ma kanku azaba ne so duk wanda ya iya soke wajibi bayan wajibi ne kuma a kansa to babu shakka ya bar abin da zai iya jawo masa bala'i a ranar tashin aljiyawa kauni na biyar a wajen malaman tafsiri suka ce ibnu kasir yana magana yace wala tawallau ma'anansa shine wala tutraku da'atahu kada ku yarda ku bar yi ma Allah da'a wannan yayi kama da ƙauni na biyu a baya wamtisalu awamirihi kuma kada ku bar sadar da umurnin Allah sannan wa tarku zawajirahu kuma ku bar abin da yayi tsawa a kansa idan ba ku yi waɗannan abubuwa guda uku ba ku yi kar ku bari ma Allah da'a amma kuma a gefe guda ku sadar da umarnin Allah sannan a gefe guda ku bar dukkan abin da Allah ya yi tsawa a kansa to idan ba ku yi wannan ba ta wallawa kun ba da baya kenan gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Qurtubi wanda shi matsan basabar malikiya ne yana cewa walam yaqul ta'atan لأن طاعة الله هي طاعة هي طاعة الرسول والله ورسوله أحق أن يردوه يتي da Allah ya ce wala ta wannan, ko kuma da ya ce afiqullah wa afiqur rasul wala ta wala ya ce walam yakul ta'atan ta'atan li anna ta'atan la hiya ta'atan rasul a kaga Allah bai maimaita afiqullah bi ce wa afiqur rasul a cikin aya sai ce atiqullah wa rasulah yace bai bai ta atiqur rasula ba saboda ai da'a ga Allah kuma da'a ne ga manzon Allah ko kuma da'a ga manzon Allah to da'a ne ga Allah saboda biyun nan da Allah da sa su ne suka fi cancantar a karɓi hukuncinsu a yadda da shi to idan ku haka ne me ya kai barin juya musu baya an gane tunda ai mutum yana bin umarnin wani wanda ba ma manzo ba ko ya bi umarnin gwamna ko ya bi umarnin sarki ko ya bi umarnin wani wanda yake fawa a kansa ko ya bi umarnin matarsa wani ma ya bi bin umarnin matarsa saboda na Allah saboda hajiya ce mai haƙori na to idan waɗannan ba za ka iya juya musu baya ba me yasa za ka juya baya akan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kala imamu tabari a cikin tafsirin sa shi kuma cewa yake wala ta tawallau ma'anansa yi wala ta dabbaru an rasulillah mukhalifi kada ku rinka sama ku rinka shirye wasu al'amura na yaudara ga manzon Allah ku rinka sayya masa makirci na yaudara da wasu abubuwa kuma al'amarin da kuke yi ko kuke shiryawa mukhalifi na amrahu bai saba umarnin manzon Allah ne wa nahayahu kuma yana saba wa halin manzon Allah ai wala tukhalifu amrahu kada ku saba umarnin Allah da umarnin manzon Allah wa antum tasma'una liqawli gashi kuna jin Allah yana magana kuma gashi kuna jin manzon Allah yana faɗa kuma sannan ku saba wa tazumuna annakum minhu kuma ku yi ta tsammanin cewa ku masu bin Allah ne ko masu bin annabi ne ko kuma masu bin umarninsu ne duka wato ibnu ashur yake faɗa shi kuma a cikin naza yake cewa a aqaba zalika bi anna amrahum bi ta'ati llahi wa rasulihi shukran ala ni'mati an-nasr wa i'tibari bi anna ma ya'muruhum khairu awaqibuhum وحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء عشر يجي سوى الله يأي تأكيد ونن آية يجي أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا كذا da yake ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a sai ce kar ku biya baya ba sauran wani bayani kar kowa ya juya baya kawai inda Allah nan yace ayi ayi inda manzon nan yace ayi ayi ba magana sai kai tambaya ba magana wani a kawai kai shi ashur abin da yake fadi shi Allah ya yi ta'aqidin wannan magana daga faɗin ayi ma Allah da'a a fa ayi wa manzon Allah da'a sai ce kar a juya masa baya bai kawo wani uzuri ba ko da sai a ai kaza da kaza ko in ka samu kanka cikin kaza kar kaza ko a kawai kar ka yadda ka bada baya yace saboda mai Allah ya wannan ta'aqibin yace ya umurce su dai da su masa da'a domin ai sanin kai ma Allah da'a babu wata illa a ciki wacce za ka kawo uzuri saboda Allah ba zai taba ka da abin da zai cutar da kai ba ko zai umurce ka ko ba zai kallaba maka abin da zai cutar da kai ba to na ne ne kuma sai an kawo maka rana shi sannan kuma yace cewa ka bi manzan Allah shi ya san manzan Allah da irin tausayi manzan Allah ya san manzan Allah ba zai kawo muku abin da zai cutar da ku ba ko abin da zai wahalar da ku ba sannan gode ma Allah a matsayin ya halitta ka ya baka hankali ya baka arziki ya baka lafiya ya maka abin da duk zaka ci ba tare da ka tambaya ba ashe ma wajibi ne kai masa da'a sannan manzan Allah da ya zo ya tsamar da kai daga duhun kafirci daga wutar jihar jahannama zuwa aljanna daga kafirci zuwa ga musulunci daga duhun kafirci zuwa ga haske na musulunci ashe kenan ma in an ce yi ma waɗannan biyun ɗa'a, to da'ar ka za ta zama to shukuran ala ni'matin nafs wato godiya ce akan ni'imar da Allah ya yi maka na taimakon ka da yi an gane da kuma lura da cewa shi abin da Allah ya umurce ka da abinda manzon Allah ya umurce ka khairu awaqibu shine mafi kyakkyawan ƙarshe, kuma shine mafi alherin karshe a rayuwa a ce ka mutu akan umurnin Allah ka mutu akan umurnin manzon Allah to ai wannan ko ba komai kyakkyawan karshe ne da a ce ka mutu kana bin umurnin shaidan ko wannan shi maka alheri wa hazzarahum kuma ya tsoratar da mutane min mukhalafati amrillah daga kada a saba umarnin Allah kada kuma a saba umarnin manzon Allah shi yasa anan yake wala takunu ya sake bi bayan ya kada ku bada baya sai ce kuma kada ku kasance ku kasance kamar suwa kallazina qalu sami'na kamar waɗanda suka ce mun ji amma wa hum la yasma'una su ba su jin ba sun ce sun ji amma ba su ji ba suwaye waɗannan mutane shine ibnu kathir yace al murad da waɗannan mutane abinda ake nufi da waɗannan ثم أخبر تعالى أن min bani من wato wannan nau'i na wadannan mutane da aka ce wala takunu ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un yace al murad bihim al mushrikun yace su ne mushrikai kada ku zama kamar su dan su sun ji suka ji ko su ne kafirai ibnu jarir ya zaci wannan ra'ayi ibnu ishaq bi ma da ba amma dai wannan aka ce humul munafiquna sune munafikai to da munafiki da mushriki wannan ne da ne bambanci wa innahum yazharuna dukkan su biyu sun bayyana annahum qad sami'u ai sun ji abin da Allah ya fara wastajabu ko amma sun amsa da baki amma a cikin ayyukan su wannan ta kaza su ba haka suke na ba ta an so wannan kada ku zama irin su ku zamanto masu imani na hakika waɗanda suka zamanto cewa wato masu biyayya ne gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala masu biyayya ne ga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai wani nau'in mutane da zamu shiga yanzu wannan ayar dai mun sallame ta a haka an gane za ci gaba akan wata ayar kuma shine fadin Allah da yake inna sharra dawab na'am إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم نعم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤمنون تبارك وتعالى يقول إن شر الدواب lalle mafi sharrin dabba shi ne mai tafiya a kan ƙasa amma kai ka san ba awakin gidanka ake magana ba kuma raƙuman kare ne ko shanunka ba kuma 'ya'yan kaji da kake kiwata ba kai ka san dabba da su ake wa ake da ɗan adam wadda ya iya imani da abu Allah ke sai da ya kawo harku taukidin lallai mafi sharrin mai kasa kasa ya yi tafiya indallahi abun Allah an gane indallahi abun Allah watakila kai ba abun ka bane amma sharrin dabbar da ta fi kowace muni wanda zai taka kaza ya tafiya abun Allah su ne asummu kurare da suka kurunce in an karanta alkur'ani ba sa sauraron su albukumu waɗanda suka zamanto bai bai in sun tashi magana ba sa faɗan alheri idan su faɗi sharri harshen su baya iya faɗan abu kuma sai ce allazi na la ya aqilu waɗanda ma ba su da hankali amma kuma zaka ga wani summun din bukumun ne amma har kuɗi yake nema zai je kasuwa ya kasa dukkan abubuwan da zai iya fita a rayuwa zai je to kamar yana da hankali kenan na zai nan ta samu kafiri baya neman kuɗi yana sa riga ko ai baya yawo tsirara yana neman har ma gurin kwanciya mai kyau ko da sutura duka zai yana da hankali kenan ɗazu ana tambayar ta kana cewa a eh, eh an tambayar ta yana neman kuɗi a eh. yana za sutura ta ce a eh. yana cin abinci ta ce eh kuma an an ce yana da hankali kenan ka yi shuru to kaga kai kenan ba za ma a tafi da kai ba kenan wato kai ba za a yi tafiya da kai ba kenan ko inda ana ta tambaya ka yanzu an zo gurin da ba za ka ba da amsa kuma rashin ba da amsa ɗayan biyu ne ko dai ba ka sani ba ko kuma akwai ɗan sauran wani kai ma muna mutu muna mutu ya ko ba ka ba ɗayan biyu ne zai zamanto amma dai kai gano ku ne ka kawai da baka sani ba ya fi alheri ko sai ubangiji yake na la ya yaqiluna sune waɗanda ba su da hankali walau alima Allah da Allah ya san ka ga wannan magana amma ya Allah ai ba abin da bai sani ba ko to mari ka ga yadda bazin ne wato da Allah ya san fi bi khairan cikin su akwai alheri la asma'akum da sai jiyar da su su karba su yi aiki an gane to kenan sanin Allah ya san babu alherin a cikin su sai sa bai biyar da su ba wannan shine kadirin magana an gane walau asma'ahum da Allah ya fahimtar da su an gane laka wallau da za su juya baya wa ummu'ridun wato suna masu komawa baya suna masu bijirewa aka ce waɗannan irin mutane asummu su ne sun kurumce ne an sima ilham duk inda gaskiya ta zo ba sa son su jita wannan kuma ko a cikin musulmi ana samun bijirarru waɗanda suke bijirewa in ka gaya masa ya ce nan ba addini muke yi ba a kowace suke wannan ko mun zo neman kuɗi ne ko mun zo wani abun mu amma dai nan ba malam ba maganar addini muke ba ka daina cewa kaza da kaza to yana son ya bijire ma gaskiyar da aka gaya masa duk wanda ka ji da irin wannan magana to yana son ya bijire ma haƙiƙanin gaskiyar da aka zo masa da ita shi yasa zai ce ma shi yasa azumi zali akwai wasu suna nan akan hanyoyi suna aiki in wani abu ya haƙa ka da su ka ce su yi haƙuri ko su ji tsoron Allah ko kuma dan Allah su bane ce maka ba aikin Allah suke akwai wasu mutane suna nan irin ire-iren su haka yawanci an fi samun su akan hanyoyi an gane su suna cewa ba aikin Allah suke ba sau daga ko aikin masu ke koko amma kuma shi musulmi ne musulmi kan ai inna salati ne wani suki ne wa mahaya ne wa mamatiya ne da aikin ka da komai duka na Allah kai ba ka da wani lokaci da ba na Allah ba duk ayyukan ka su to a cikin aikin Allah aiki in ka fika shi a cikin aikin Allah amma ka daina ware ubangiji ka ce ba aikin ka tsaro ba ranar da Allah shi kuma ya ware kai ce ba nasa bane kai to ya za a yi tunda yanzu bijire ma Allah ne to irin waɗannan suna nan wato ba sa jin gaskiya ji na sharfa sannan albukumu sun bebance anil faham ba sa iya fahimta duk abinda da za ka kawo na bayani ba zai iya ganewa ba akwai wasu mutane suna nan haka saboda son zuciya ya yi kaka gida a cikin zukatansu duk abin ka zo da shi ba zai iya fahimta ba ba zai gane ba ko kuma saboda son zuciyar ya nuna maka bai gane wannan abin din ba sai Allah ya ce to irin waɗannan na farko ba sa jin gaskiya su karba na biyu in gaskiya ta bayyana ba za su amfani da ita ba za su fahimta ba sai ta ai la yaqiluna ai ba su da hankali wato hankalin anan shine la yafhamu ba su fahimta duk abin da ya shafi Allah da gaskiya ba sa iya fahimtar sa amma abin da ya shafi sha'anin duniya su nema su samu suna da fahimta suna da kuma hankali har ma kila baka kai su kwarewa ba wajen duniya tunda akwai waɗanda Allah ya ce ya alamu na zahir min alhayati duniya sun san zahiri na rayuwar duniya amma wa ma'an al-akhirati hum ghafilun akan shi annin lahira su mara kana duk abin da ka kawo ba za su iya ganewa ba ba za su amfana wato da da shi ba shi za an Allah yake waɗannan amala yake cewa waɗannan la ya'qiluna fa haula sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin talikai idan ana neman halittar Allah to babu kamar waɗannan wajen sharri sun kasa fahimtar sun kasa jin gaskiya sun kuma kasa fahimtar gaskiya sannan sun kasa fahimtar addini da ake son su fahimta li'anna kullu dabbatin yake domin kowace irin dabba da ka sani min ma waɗanda ba su ba kaga kenan da dan adam ake duk wata dabba da ka sani wacce ba waɗannan da aka magana din ba za ka samu wannan dabbar muti'atul lillah tana yi ma Allah da'a ne an gane fi ma khalaqa alam cikin abin da Allah ya halice ta yanzu kaga ai dabbobi suna tasbihi ma ubangiji wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko har ma wata aya cikin suratul hajj ubangiji ya cewa daga waɗanda muka halitta da dabbobi da wane ne da rana da farin wata suna yin sujjada ga Allah sai ce wa kasirun minan nas daga cikin mutane ba akwai masu yi amma kenan kaga cikin mutane akwai waɗanda ba sa yi ma Allah sujjada ko ba ko ba haka ba so wanda yana nuna maka cewa a cikin ƴan adam aka fi samun asararru sannan a cikin ƴan adam kuma aka fi samun kammalallu sani an bayi na gartattu domin wataƙila za mu kai inda ake maganar dan adam da shi da mala'ika wanne ne wanne ne mala'ika da wani dalili dan adam saliki ai za mu kai matakin bari dai karatu ya ci gaba an gani to da dan adam yana da daraja matuƙar ya zaman tobe yanzu kaga duk girman aljanna da ni'imominta da komai ai Allah bai sai ayi wa'adinta ga mala'ika ba to me yasa za a kai dan adam ciki bal ibadun mukrabuna ko fi jannatin mukrabun cikin aljanna ana girmama su ko amma aljanna mala'ika abin da zai iya maka shine ya karbi bizar ka bayan an gama bayan an gama maka hisabi shi yana nan yana sauraron a maka hisabi in an gama maka hisabi sai ya karbi bizar ka da namban gidanka sai sai zo mu tafi to yanzu da wanda yake jagora da wanda ake jagora wanne ne yafi mai jagora shi ne wanda ake jagora ko aka ne so wanda zai zo ce to yanzu kai ne ka so ana cewa to zo mu kai ka masauki daraja ce ta za ke kai ka masauki kowa sannan an zo komar masaukin kuma sai mala'ika ya tsaya ya fara zai ce maka udkhulu na bisala to da kai da shi waye ne na ta ba mu zo ba tukunna har yanzu da saura yawa amma anan dai Allah yana nuna mana cewa waɗannan mutane sharrul bariya ne ya anna kulla dabbatin domin kowace irin dabba da ka sani zai ma jiwa'un wanda ba dan adam ba muti'atun lillahi bima khalaqa wato mai biyayya ce ga Allah cikin abin da Allah ya halatta ya halitta ka kai shi mala'ika Allah ne ya halitta shi da sura baya sabo an gane da yanzu numfashin ka tasbihi ne da numfashin ka tasbihi ne to ba ranar da za ka yi tasbihi ko akwai sai in kamu to ai Allah haka yi su a wannan halin yusabbihuna al-laila wan nahara la yasbihun ba a musu ci ba ba a musu sha'awa ba ba sauran wasu abubuwa da ake ko so kaga kenan kai da aka yi ka da haka akwai wata jarrabawa ko da aka yi maka wanda kuma duk ya daure ya ci wannan jarrabawa to ana ba shi sakamako mai girman gaske domin ko a nan duniya da wanda ya je karatu da wanda bai karatu ba in an zo jarrabawa sakamakon ta daban suke bayyana na wa ha'ula'i imanai ce waɗannan kuliku an halicce su ne su mutane lil ibadati don su bauta ma Allah amma fa kafaru sai suka kafirce don haka sai suka zama to sharrul bariya wani hada saboda haka shabbahum bil an'am Allah sai kamanta waɗannan mutane da dabbobi fi qaulihi ta'ala a cikin fadarsa da yake wa matsalin lalina kafaru misalin waɗanda suka kafirta ka matsalin lalina yan'iku bi la yasma'u kamar misalin mutum ne da yake furuci da magana da abin da baya ji an gane kaga kenan abin da yake ta faɗa ba komai bane illa du'a'an wa nida'an sai dai zama kira ne kakaci ne da fito kawai kamar yanzu kawai ka tsaya a nan ka zo ka samu masallaci ba kowa sai ka kirin da cewa masallaci cmd yana kiran ka sai ka kwana kana faɗan wannan wani ya zo zai ce maka wannan shi lokacin da ke faɗa sai a masallaci zai tashi ya zai to sai ka kusan da yadda masallacin nan ba zai amsa maka ba haka su ma in ka kira su kace musu ga Allah abota maka ba za su yi amsa ba saboda haka suke gaba ɗaya kala fi ayatin ukhra a wata ayar kuma daban sai Allah ya ce ulaika kal an'ami waɗannan fa kamar dabbobi suke na ni'ima an'am suna dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima shi ne akwai saniya akwai bajini akwai rakumi akwai rakuma akwai taure akwai akuya akwai rago akwai cikiya waɗannan duk ana layyar da su to shi kafiri idan ya ci ya koshi ya girma baya bauta ba Allah in ya zo zai mutu ya kasa za a yanka to ka zuke nan gara ma rago ko ba ka ba shi rago in ya koshi daga alamar kamar ba zai kai ba za ka yanka aiko to amma shi kafiri ba ko to kuma yanzu da a baka kafiri ranar sallar da ya ai gara a baka rago da za ka yi da kafiri ko akwai abin da za ka da shi kal an'am kamar dabbobi ne sai Allah ya ce ah, bal hum adar sun fi ma lalacewa sama da dabbobi gara dabbobi ba da su ulaika humul ghafilun Allah ya ce wadannan rafkanannu ne kila aka ce al muradu bi haula'i al mazkurin waɗannan da aka faɗa ɗin nan abinda ake nufi da waɗanda aka ambata ɗin nan aka ce nafarun min bani abdiddar min quraish wasu ne daga cikin bani abdiddar daga cikin kabilar quraishawa ruwiya an ibnu abbas an ruwato daga dan abbas wa mujahid da kuma mujahid wa ktarahu ibnu jarir ibnu jarir ya zafi wannan wa qala muhammad ibn ishaq yace humul munafiqun waɗannan sune munafikai waɗanda aka ce ulaika kal an'am bal hum adab qultu ibnu kathir yake cewa la manafa yace babu korewa bainal mushrikin wal munafikin ko kace mushrikai ne ko kace munafikai ne duk dai ne fi haza a cikin wannan tsaunin ka yace li anna min um domin kowanne daga ciki da shi munafikin da shi mushrikin kowanne maslubul faham as-sahih an kwace masa fahimta ta hakika ingantacciya ba idan ta an gane wal qasdu ila al amal salih kuma an kwace masa manufa ta aiki na gari. an gane summa akhbara ta'ala sa'an sai Allah ya ce bi annahum la fahama lahum sahih cewa su ba su da fahimta ingantacciya wala qasda lahum sahih kuma ba su da manufa wadda take ingantacciya law qurida anna lahum fahaman wato da za ka kaddara a ce cewa da suna da wata fahimta to ai da ubangiji ya ba su wata fahimta ta imani da suna da wata fahimta da an ba su imani sai sai kawo walau alimallahu fihi khairan la asma'u ai la afhamahum wato da da Allah ya sa musu alheri a cikin zukatansu da babu shakka da sun fahimci wani abu takdirul kalam akan wannan magana da take da kamar hadari idan ka zo fassara ta ibn kathir yake cewa ma'ana shine la khaira fihim babu alheri a cikinsu to tunda babu alheri a cikinsu falima ya hamu umullah don me Allah zai ba su fahimta an gane li'annahu alamu annahu walau asma domin shi Allah ya sani cikin ilimin da ya ba su fahimta ma lata wanda baya za su bayar ba za su karba an gane a fahim muriduna annali suna masu bijirewa daga abin da Allah baraka wa ta'ala wato ya kira shi to wannan gaba ɗaya idan mun kalli inna sharrar wazi, mai sauraro da mai magana da watakila wanda da yake da wani tunani zai ɗauka cewa waɗannan mutane ne kafirai ake magana ko kuma munafukai to shi yasa muka rero wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sun kai guda takwas dukkan su yana nuna hatta a cikin masu imani da suka yarda da alqur'ani akwai sharrun nas za mu karanta su don kowa ya ji saboda kada ka kuskura ka zama sharra ga wani kuma yanzu ana nuna mana kamar lokaci ya fara karatu so kenan za mu bari mu shiga cikin hadisan akwai shirarun nas wato mafiya sharri a cikin mutane wanda annas din ma shi ne yana nufin su musulmai daga cikin su akwai asharrun nas akwai waɗanda suke masharranta ne cikin mutane saboda wasu munanan ayyuka saboda haka mu lokaci lokacin mu ya rika mu anan da aka sai dai a saurare mu anan gaba za mu ci gaba da magana akan inna da dawari inda Allah sumul bukum allazina la yaqilun an gane insha Allah Yeah. na ya tafi ne yawa ya tsaya ya tafi kudi na a kula ya kasance ya shi ma bai saba da kula ba

Allah ya shirye shi idan zai shirya idan ko ba zai shirye ba Allah ya fallashe shi a kama shi na Allah wa bangi ya biya Allah wa bangi ya biya musu bukatu ya na saboda yi wanda sai na tura bayan kare domin bayan kare da ya dawo da yin rikin kuma shi suna da yi har yanzu ba ba a yi kuma shi kuma wata wanda ke yi ba ba a yi to kun ga rikin amana ko kun ga rikin amana yadda yake aiko yanzu rashin amana ce an dau hayar motar ka an loda ma kaya kan ki ɗaukar wani kaya kuma dalilin kayan ka yanzu kan suka mutane cikin fitina wanda a ƙa'idar musulunci ba in kayan ne ya sangarta sai ya biya sai ya biya don ba za a kyale shi ba saboda da gangan yayi ai in ba dan ma mugunta ba da sai mu ce a ce ya biya ah, a usaimin ba haka yi wada ba a cikin shehu ya misali ne yace wata abubuwar ko da ake zalunci akwai abubuwar da za ka ce kawai kayan da ka ce wai Allah ne shi Allah ma baya son kai wannan yafiyar don ya so a hukunta wanda ya abu saboda ya zame masa wa'azi ya kuma zame ma wani mai niyyar yin haka wa'azi ta haka ake toshe barna yanzu kaga amana ce an dau hayar motar su an sa masa kaya ya sa wani abu kuma an kama wataƙila ma za ka samu kayan da aka sa ya saba ma doka ina amana kuma za ka samu yana azumi wataƙila wallahi mu kiyaye kanmu irin waɗannan abubuwa ka ga yanzu idan wannan kayan ba a sake shi ba to yanzu masu mashina nan fa karyewa za su daga karshe kuma sanadiyar wani ne ya kajar kuma za ka samu suna da mata suna da yaya suna da iyaye kila suna da wasu yan uwa kuma wata kila duk suna iya taimakon su yanzu duk dalilin wannan mutumin da ya ki sun shiga barai mutane mu kiyaye amana to gajiyo yanzu haka ma sun ba da kudi ya kai miliyan uku ah, malam mashin lodin mota guda ai ba na wasa bane ai kudin ba na wasa bane ai masu kudi ne balle da ake sai wannan boxer din yana boxer mutane Allah yana boxing yake yana buge mutane kawai kuma in ya buge kai ma zaba da wuya ka tashi tun tunda ta kaka yake kai mutane duk wanda ya je ta kaka ba sa ba an samu matsala amma dai ba laifin masu sayarwa ba ne, laifin masu tuki wannan ita gaskiyar magana so muna musu addu'a Allah ubangiji ya bayar musu da wato da gurbi ko kuma Allah ubangiji ya sa a warware wannan matsala to kuma gashi ma'aikata a Najeriya musamman masu irin wannan aiki ba su duka sauraron bayani to amma wajibi ne a rinka bincike wajibi ne ba da ganin abu kawai ai mutane dole akwai dai gaskiyar wani abu a tambaya mana ai bincike wanda duk bayar da laifi a sakan masa da kayansa wanda ya zama to kayan na doka ne to abin na kai sai za nake da ganin custom da za su kama kaya bayan an tsallako ya shigo da shi ina ce su kan akan boda suke ina a anan ya gaya mana yadda abin yake custom su gaya mana shin kaya in yi jibo najeriya ba za a kama to idan an kama kuma ya tabbata an karya doka to ai haraji ake mu dai a musulunci musa akwai custom a musulunci akwai babin custom mun sani wanda suna yaya eh, in baka sani ba mun sani ana ana ana ana sa mu haraji saboda kasa ta amfana ana sa musu amma ba a kona kaya musulunci bai taɓa yadda a ɗauki kayan dukiya a danna masa wuta ba saboda wani alubazzaranci ba a yadda da wannan sannan kuma na fi kamar in za su kona ma kamar har gayyatar mutane ake sai ga kaya masu kyau an danna musu wuta to babu marayu ne babu guragu ne babu masu bukata ta musamman ne in har ya kama doka a karfi ka ko cewa aka yanzu dan na sa shaidar yar waje haramun ne in dai sallah ba za a karba ba ai ba haka magana take ba hankali ma wannan ba a haramta mu ba sai da an ce wanda ya shigo da kaya ana iya sawa ya biya haraji ma kasa sannan ni kuma in saya wanda in ya biya harajin kuma zai sa akan kayan sa ne ko ba haka bane yawa amma ko da dukiya ko shinkafa ko kayan ko takalma ko shaddori ko wani abu a yi su guda ko sun su danna masa wuta gaskiya wannan babu shi a addini san a dokar kaza ba da yake kasan wasu dokokin namu kamar na mahaukata ne amma in ba in ba in ba kamar hauka ba za a yi kaya abincin ne suna cikin wa adanna masa wuta kuna ganin yayi a musulunci wallahi ba a yadda da wannan ba kwastam da Allah ku gyara ku je majalisa a gyara wannan dokar eh tunda ba a yi sai da dokar yan majalisa amma dai a dokar Allah ba a yi mun mun riga mun faɗi namu yawa saboda haka Allah ya warware musu eh Allah ya sa a samu daidaito na'am eh to amma su din nagari ne aiko ka an kai addu'ar Allah baka nagari ya kamata kai ka bada zama nagari yawa ba za ka zama to ba nagari ba kuma kana san nagari an gane shi nagari na kowa ne amma ba kowa kuma yake samun nagari yawa to Allah ya taimake mu اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ya Allah ga ka cikin wannan daki da waje da ma sauran wasu gurare suna da bukatu irin nasu ubangiji kada ka san bukatar kowa ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri ubangiji kamar da kowa gidansa lafiya Allah ka karbi wannan ibada da muke yi Allah ka sanya mu cikin yantattu a wannan wata din ya Allah ubangiji wannan kasa muna roƙon Allah ka yaye mata wannan fitina da take ciki wannan jihar muna roƙon ka ya Allah ka sanya mata albarka ka tsare ta ka saukar da albarka Najeriya mu ubangiji ya Allah ka kawo mata aminci Allah ka canza wannan tsoro da ake ciki ya dawo aminci ya Allah ubangiji waɗanda suke da aiki wato ka tsaya su rikewa waɗanda ba su da shi ka ba su waɗanda suka rasa Allah ka ba su waɗanda ba su samun abinci ya Allah sau uku Ubangiji ya Allah kai mai ciye su ne ka ciyar da su ya Allah ka sauka ka mana rayuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وسلم نسألك اللهم ونتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته